zahari na farko wato karyewan baya abubuwan da suka faru a rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> matsalolin da suka taso um, mun karanta fakarori guda biyu na ƙarshe muna so mu tattare matsalolin kafin mu je asima yadda aka Allah ya warware waɗannan al'amuran. mu ɗan ko mu cikin littafin ya ce wata Raba amrul ansari haka eh za mu karanta kasan za mu karanta bakarori biyu ne don mu karanta kasan su ba ai su ba mu karanta footnote din su ba wattaraba amrul ansari al'amarin mutanen madina ya jagule ya rikice ya tsulibuna al'amura li anfusihim suka ga cewa to yanzu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to su za su karbi shugabanci awu shirkati fihi ko ko su tarayya a shugabanci ma'al muhajirin tare da mutanen makka an gane wannan wannan kasim to zahari fitina ce waɗannan fitintunan ina ƙara ta mana a far ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ya rasu kusan duka suka taso yana rasuwa sai ga fitintunu iri da sun taso wani al'amarin haka yake kasancewa wani kana ganin shi ne kawai sai ran da aka ce ya faɗi ya an bunne shi tukunin nan zaka gane kai karan kanka amfanin da yake ma kai ma kana ganin wai kamar yana nesa da kai ne shi kana amfana da shi baka sani ba to mala ya sa footnote ba mu karanta footnote din ba wancan makon fajtama'u fi saqifati bani sa'ida sai suka hadu a saqifa ta bani sa'ida unguwa ta bani sa'ida suka zauna a waɗannan gonakin dabinan nasu wa baina zaharanihim sa'ad bin ubada shugaban zaman na tattauna yanda za a karbi shugabanci shine sa'ad bin ubada sa'ad dan ubada babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa malam ya kira wannan bangare da qasimatu zahari karewan baya al'amari ya jagule wahum yarawna anna al'amra lahum suna ganin cewa to shugabanci yanzu tunda ba manzon Allah to nasu ne li'annal balada baladahum saboda garin nan dai garinsu ne shikenan su ne yan gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bako ne waɗannan sahabban ma baki ne suka zo wahum ansarullah kuma su ɗinnan mataimaka addinin Allah ne wa katibatul islami rundunar musulunci waɗannan abubuwan guda biyu ai ba a shakka akan su ko ansarullahi ne kuma katibatul islam sun fafata amma ƙuraishun suna ganin cewa ƙuraishawa fa in daffat minhum dafna wato koda tun kudowa ta tun kudo su to yanzu mai bunnewa ta bunne su falayan bagi an tahtazil amra min dunil ansar ba bai kamata ta keɓanta da shugabanci banda mutanen madina wannan shine abin da suke gani wa qala khatibun Hum. bayan sun tattake waje sai wani mai magana ya miƙe daga cikinsu wa huwa al-habbab ibn al-munzir shine habbab dan munzir kaga shi ma sahabi ne akwai khabbab bil kha akwai habbab bil duka sunayen sahabbai ne yace ana juzailuha al-muhakkik ni ne ku kututturan wannan matsala al-muhakkiku wadda ake susa a jikinsa da ya miƙe ta wadda shi mai fasaha ne ni ne ku kututturan wannan matsala ku kututturan wannan matsala al-muhakkiku wadda ake susa a jikinsa wa ha ni ne ginshikinta almurajjabu wanda ke tare wanda ke tare abin da ya karkata zai fadi ginshiki mai tare abin da wato abin nan ya karkata zai fadi minna amirun wa minkum amirun a raba shugabancin kuna da shugabanci muna da shugabanci to ai ba shugabanci kenan shi na ga kaga wani lokaci kana addini rofi kana yi da wayo, ɗan uwa bari ka yi ilimi wayo wa ƙwaran kanka za ka yi addini ana yin shi ne ka ƙoƙari ka rika kallon addini ne da ilimi don jin kana da basira kana da wayo kai mai wayo ne ƙwaran kanka za ka yi bari ma a kalli kaza ma in ma an lura da kaza a karkata ka ƙwaran kanka kai ba abin da kake gini ba ganin kami minna amirun wa minkum amir sai malam ya ce wa juzailuha almuhakkik wannan kalmar ta yi girma ku tutture mai susa wadda ake susa a jikin shi wannan kalma ce wadda ba kuwa ba musanta ba huwa aslu shajaratiha allazi tatahakkaku bihil ibil. malam ya fito da abin fili yace wani harshe ne wanda ba irin namu ba Ku tutture ne wanda akan bashi wanda raƙumi ke susa shi cikin abin da ke damun raƙumi yana ƙazuwa raƙumi yana ƙazuwa to in ƙazuwan nan ya dame shi da haka iske duk wanda ke kiwon raƙuma yakan samu wani sashe in sai su rika sare dabino ta sama-sama sosai su rika barin kututturan ya dan yi tsayi sai su rika barin shi hikimarsa nan ne idan idan ƙwazuwa ya kama raƙumi sai ji ta gurza yana susa yana susa yana susa in ya gama sai ka je kuka ya ji daɗi sai ta gaba da maka aiki ya ce tuni ne wannan kututturen da ake susa a wurare matsala kaga kenan wani harshe ne wanda sai su tunda mu wake da raƙumi zakara ma yana ya gagari mutane yanzu da duk gidaje da ɗan kurki za ga da kaji da an ɗan samu matsala za a ɗan samu biyu a sa a miya yanzu ba labari nan an kasa nama ranar sallah a tare wani yaron ma daga kicin ka baka ko daki mamun shi ya cinye sai bari sai an sake ganin wani watan kuma abu ya riga rikici Allah ya ba mu yadda zamu ba komi a gidaje yanzu sai rigingimu shi za gida sai a yi ta rigima akan kwata wannan kwata yana bangaren mu ne wannan yana bangaren mu ne talauci kawai ya mai mutane Allah ya raba mu da talauci Allah ya sauki wa udhiquha al-murajjab ina a ah, ina nake eh wa uzaiquha almurajjab nakhlatuha allati da'mat bi bina'in aw khashabin li kathrati hamliha ni nini wato ginshikin dabinanta allati da'mat bi bina'in wanda aka tare gini da shi ana jin tsoron gini zai faɗi sai a samu abin akwai eh, da da ake yin aiki da ake rufi da azara wani ne irin babban wanda ake sanyawa yau tumba yawwa to shine shine uzaikuha tumbanta wato tum wato ai tumba na dabino wanda in an ga gini ya motsa sai a tare shi da wannan tumba din shine uzaikuha aw hashibil likasar ta hamliha wani lokaci akan samu irin wannan tumban wata dabinan sai ta nono in ta yi nagartan nono ta saki 'ya'ya sai ga 'ya'yan suna neman su kada ta al'adar masu wanda suka san harkar gona wata bishiyar sai ga Allah ya mata arzikin 'ya'ya da nagartan 'ya'yan yana neman ya kada uwan jikin to za ka sai an samu support an tattare to to yace to ni ne wannan support da ake tattare da binu da shi kada ya fadi kaga wannan fasaha ce irin tasu amma da yake fasaha ta yi aiki wajen fasaha amma da ya shigo da cikin addini sai ba ta mai ba zai wuce aiki ba min na amiru wa minku amiru na fasaha kuma anan wacce fasaha dai ta yi amma anan ba ta yi ba nan ka gane addini nan ba da wayo ake baka nan ka yi haƙuri, ka rinka neman haske daga hasken Allah ya zama da nasi kake magana amma da wayo a ba mu fita a ciki wa ma zalika faqad kana rajulun min al-ansari duk da waɗannan kalmomin akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina wa huwa Bashir ibn Sa'ad al-Khazraji ana ce mashi bashir bin sa'ad al-khazraji walidu nu'man bin bashir mahaifin eh, nu'manu galibi nu'manu an fi sanin nu'man saboda matashi ne wanda ya tashi kuma ya bada gudunmuwa addini sosai to akwai mahaifin shi bashir bashir din shi ma ya bada gudunmuwa yusabiqu umar li mubayati abubakar ya riga umar ma yin mubaya ga sayyidina abubakar wa qubayl zalika kai kafin ma ya miƙe an kafin wannan kana fi saqifati rajulani a salihani akwai mutane biyu na kirki Uwaim bin Sa'ida al-Ausi wa Ma'an bin Adi wato Uwaim bin Sa'ida al-Ausi da Ma'an bin Adi haliful ansari shi na kawance ne da mutanen madina shi ba kone, shi ne ma'an walam tu'jibuhuma hadhihi an-naz'atu min al-ansari shi su lokacin mutanen madina ma suke gaddama suke tattaunawa mutanen maka suka ji ana tattaunawa suka zo ake gaddama suna faɗa suna faɗa sai abu bai burge su ba suka ga kawai dangin su bangaren su suna tattaunawa ne akan abin da baya da amfani bai burge su ba gaddaman fa kharaja sai suka fita wa huma yarayani su suna ganin an ya qadiyal muhajiruna amrahum muhajiri muhajiruna amrahum mutanen maka kawai su yanke al'amarin su gaira multafitina ila ahadin ba tare sun kalli wani ba su suna su waɗannan biyun kawai suna ga ya ma za a tsaya na wani gaddama mutanen makan nan su ne komi su ne in ma ka ce su filan addinin ma su ne filan addini ko da manzo sallam ya hijira ya zo garin madinan ya yarda da wani dan madina duk wani aiki ɗan maka yake sawa sai daga baya ya rika tsantan yan madina yana sassaka su a hankali a hankali a hankali ga waɗanda su suka fara karɓar addinin suka sha wahala suka ɗauko addinin suka kawo a ce ba su yi komi ba su yi aikin komi ba su suka wahalan suka ɗauko komi suka kawo nan suka zo kuma suka haƙura suka zo garin da ba su san shi ba suka bar dukiyoyinsu mai jari mai ƙarfin dukiya ya koma yana gab da kai kace ya bara abinda zai sa a bakin shi bayi da shi ya ta din duke shi ya bata a can saboda haka suna ga kawai yan madina yan uwansu suna gaddama ne kawai akan abin da bai da wani amfani a barin yan muka su ci gaba da harkokinsu to sun fita kenan sai bashir abinan abinan bashir abin nan mahaifin Nu'manu kawai sai miƙe tsaye ma yayi ma sayyidina Abubakar mubaya'a an gano wannan ko lakin hikimatu Abubakar sai dai hikiman abubakar wa nurul imani da hasken imani Allah allazi mala qalbuhu wanda ya cika zuciyarsa kana abadu mada wato tunaninsa da imaninsa hangen nesansa ya kai nisa wa ahkamu tadbiran wato abin da yake sarkawa ya kai matuƙa li hadhihi milla ga wannan addini fi a'zami nawaziliha a mafi girman wannan nazila wannan musiban da ya sauka wato lokacin da musiban ta sauka Allah ya bude kwakwalwar shi ya hango wasu abubuwa masu nisa saboda haka da suka zo suna da suna magana bai dakatar da su ba sai basu ta maganar su in sun gama magana sannan sai ya yanke hukunci wani lokaci wanda Allah ya bashi daraja na girma da shugabanci zaka yana da irin wannan dabi'a za ku ɗauko abu haya haya haya haya haya in kun zo yana kallon ku tunanin duk wannan matsalar da kuke tuna kan shi kwakwalwar shi Allah ya saka mishi abin da ya wuce wannan amma ba zai hana ku ba sai ce duk ku magana sai ku ta yi duk in kun gama sai daga ba sai ce to kaza ne wasu zai musu daɗi wasu ba zai musu daɗi ba amma an yi hakuri wannan kazan da ya faɗa shi ne mafitan to da ka sayi na abakar da wannan nazila wannan musiba ta sauka mutuwa ta zo an fantsama an rikici Allah ya ba shi basira da fahimta duk wata matsala ta taso shi kadai ya tafara fara ma ya dakatar da wannan ya je nan ana rigima kaza ya tafi can aje can ya je can a yini ranan bai zauna ba Allah ya taimake mu saboda haka kenan an samu wata kasima mutanen Madina lamari ya rikice musu suna ganin su za a ba shugabanci kuma ai kun ga da aka da sai Umar eh, ya miƙe bayan mahaifin Nu'manu Bashir ya yi mishi mishi mubaya'a ai kaga shugaban sa'ad bin ubada da shi da na kusa da shi suka fara tashi suka fita suka ce ba su yadda ba sai dai a raba ne ba kasim mutu zahari wani ba bala'i isa ma na ce kasim mutu zahari karyewan baya fila ya faɗi fita suka yi sai da aka kwana fa wata ruwa ce sai da kwana biyu wata ruwa ce sai da rana ta uku da za a rufe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka dawo amma a wannan gaban dai fita suka yi ana cewa sai na abubakar shi ne shugaba suka ce ba su yi mubaya ba suka tafiye su to sai na gaba matsala ta ƙarfi wanda mu karanta fundo ɗinta ba shine wan ta qulubul jeshi a ta koma sama cikin karatu zuciyan yan rindina kwamandoji shi ma sai ya yanki allazi allazi kana qad bara zama a usama ibn zai wanda wannan rindina ta riga ta fito tare da usamatu dan zaid bil jurfi suna jurf can bayan garin madina wani daji suna atisayi ana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu sauki ya zo ya musu bankwana don diridin da za ta fita manzon Allah ba wakili ba wakili ke turawa ba ya je musu sallama da kanshi yake zuwa da kanshi yake zuwa in ya kammala abin da yake yi a cikin garin Madina zai zo bayan gari inda ya ce su tsaya sai ya je musu bankwana ya musu nasihohi ya musu bankwana ya musu addu'o'i sai su kama hanya sai ya dawo ya gaba da musu addu'a da sauran ayyukan da ya rige na shugabanci to suna jurf dama daga rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a baya munafukai sun fantsama suna yadawa da sun gan kuna zo kuna ai ba ku san ya mutu ba ya mutu addini ma an fasa to haccan an je an gaya musu an samu matsala zuciyarsu ta kwabe wasu sun ci gaba da atisaye suna jira a ce su tafi su tafi wasu kuma sun watse sun gudu sun tafi abinsu kai munafiki bai wato shi munafiki haka yake shi so yake kawai a samu matsala ya yada duk inda kaje kana wani abin alheri ka yi hakuri kawai a rayuwarka wani na nan wallahi ba ya zo wani na so kai nasara bane matsala ka yake kokari ya tsintsince ya je ya yada Allah ya sauke to ga footnote din nan wanda shine na karki sai mu tattara matsalolin sai mu shiga asima yace kana hadal jaysh sab'u mi'a wannan rindinan mutum 700 kaga ga mutum 700 ai suna da yawa mutum 700 ne wal amiru alaihim usama ibn zaid shugaban su shine usama dan zaidu wa kana qanna dabahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya wakilta su lil masiri ila takhumul balqa su tafi wani wuri da ake ce mata khumul balqa a yanzu sharqu urdun yana gabashin urdun ne jordan a yanzu yana gabas ne da jordan wannan yankin nan za su tafi don anan ne aka fafata aka yi gazo ta mota haithu kutula zaid ibn haritha wa ja'far bin abi talib wa bin rawaha wanda anan ne aka kashe waɗannan komandojin zaidu mahaifin shi usama zaidu ana aka kashe shi ana aka kashe ja'far ɗan uwan na aliyu ana aka kashe ibn rawaha wanda manzo sallam shine yakin da aka yi manzo Allah ya rika bada labari a cikin garin Madina kamar ana kallon ana kallon film kamar an sa majiki a cikin masallacin ana zaune a masallaci ce ga ga Zaidu nan ya dauki tuta gashi nan fa ana yaki ya nufi wuri kaza yayi kaza yayi kaza sahabbai suna zo suna jira suna ji yace yaki ya kare ga nan ya fadi amma tuta za ta fadi Ja'far ya dauki tuta yayi gaba da ita ga Ja'far can ya wuri kaza da doki mayakanmu sun danna wuri kaza amma waɗannan mota sun turo sun tunkaro mayaka sun ninnin su yawan gaske ana kashe jafar ya ce komanda na uku na gacin ya ɗauka abdullahi na rawaha dama masu rawaya suka ce tunda ya ce shugabanku zai dubu na harisa bai faɗin haka ba a yaƙi in an kashe shi jafar in an kashe abdullahi na rawaha sabai suka ce tabbatar da cewa waɗannan da za a kashe shi so da in ya tashi na da komanda yakan ce wane ne kai komanda amma sai ce in an kashe shi to wane in aka kashe shi to wane aka suka gane kawai to wannan yakin sai da ta yi kuma shine yakin farko da musulmi da sahabbai suka yi da turawa turawan turawa to abin nan wato turawan da suka suka mamaye nan yankin suka shigo ta Jordan suka rike nan wurin ya zama base su suna tabbatar da yahudanci ta nan ɓangaren yakin farko da sahabbai suka fara yake ne lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai aka je gaza wata mota a wannan lokacin ana kashe Abdullahi bin Rawa ya ce a ar-rayatu saifin min suyufillah wani ya dauki tuta min gairi imra baya daga cikin komandoji amma za a yi nasara akan shi zai shi zai nasara shi ma nasaran da yi shine ya raba fada a wannan yakin da ya dauki tuta wanda ya samu ya iya fitowa cikin kurmutsutsin to shine jarumi saboda za ka ga musulmi sun zama wake ne a cikin shinkafa tsakaninka da dan uwanka akwai arna goma ko ashirin haka musulmi suke ɗai ɗai ɗai ko ina arna ne da miyagun makamai abin ya yi ya raba faɗan musulmi suka dawo aka dawo gida da aka dawo gida don a sake lale sai manzo Allah sallallahu ya ce to dan Zaidu Usama shi zai zama komanda ha aka yi ja in ja ya ce shi ne dai komanda to suna ce suna atisaye suna bayan gari manzo Allah ya zo ya rasu kenan matsala ta zo walamma ta kala sallallahu alaihi wasallam wa alihi eh, wa sallam ila rafiq ila ala lokacin manzo Allah ya rasu ashara kathiru min as-sahaba wa minhu Umar sahabbai suka bara bada shawara ga ga Umar ga Abubakar an sa shalifa ba sai tafi da shugabanci ko sai suka bara bada shawara to yaya za a yi da aka zo bangaren runduna runduna ta samu rauni wasu munafukai sun je sun ruda su sun gudu wasu kuma suna nan suna jiran umarni usama ma bai dawo ba yana jiran umarni bai dawo ba sai wasu daga cikin sahabbai suka ba da shawara cikinsu akwai umar Allah ya yanfiza siddiqu hadha jaysh suka ce wa abubakar siddiq to cikin ayyukan da zaka yi wancan rindinan da za ta yaki to kada ta tafi saboda cikin gida ga bala'i ya barki wancan ko za a je a yaki kafirai ne wajibinmu na farko mu dinke cikin gida kafin mu je mu taɓo matsalan waje kaga wannan a zahirance a shawara sai ga ai tayi ko to amma shi ba haka Allah ya nuna mushi ba haka ya nuna mushi ba kwata kwata in zaka ba shugaba shawara ka bashi dan Allah in kaga bai bi ba nemi gudunmuwan Allah ka kamara mushi baya ka gani kila nasara ta tabbata shi ba haka Allah ya nuna mushi ba kwata kwata kokolon shi bata zo a haka ba bai ga wannan ba hujjan sulima wa qaminal ittirabi fi nasi saboda dimo wanda mutane suka samu wala ma fil qaba'il musamman ma kabilun gefen gaba wanda suke kusa da Madina gaba daya kabilu sai ridda suke yi cikin gida ga annabawa an fara samu hammace ita zama annabiya tunda manzo Allah bayana ita ma ta zama annabiya suka ga to wannan rindina sharan suke ba Abubakar sai na Bakar to kada su tafi amma shi bai gane wannan ba bai gane wannan ba ce musu to wannan shawara ta ku Allah ya saka da alheri amma ba haka za a yi ba wannan rindina tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta kalli nan to ba zan dawo da ita ba ba wani abin da manzon Allah ba zai kulla an warware shi ba shi ya ƙara tabbatar musu da wannan yace ta tafi kuma tafiyan ta bai zama nasara ba ai tafiyan ta ya ƙara zama nasara kabilun da suka yi riddan ma wanda ba a ce a taba su ba suka garin dina kawai da tuta za ta fi yaki ce a mu muna shirin barin addini a shi addini har yanzu yana nan tafiyan ya sa mu wasu ƙwarin gwiwa ma ya sa ba su abin nan ba su yi riddan ba wasu kuma da suka yi riddan suka dawo wasu kuma da suka yi riddan ba su dawo ba suka zauna cikin ɗarɗar suka ga ashe wai musulmi har yanzu suna da raran mayaka wanda za su fita yaƙi ashe cikin gida wani za a gama da matsalar cikin gida ya ce wannan rundunar tun da an ce ta nan ta ci gaba da tafiya sai zama maka masa mushi allurar suka taɓo maganar rundunar ta dawo sai ce yanzu ne ma za su tafi kuwa yanzu ne za su tafi manzo Allah ya kulla abu ne warware ba ni ba shi kuma abinda Allah ya nuna mishi kenan amma ga sahabbai har da Umar wanda yake duk inda zaka ji manzala zaka ji an ce manzala ya fito da Abubakar da Umar ya fita da Abubakar da Umar sun shi zauna da Abubakar da Umar sun ci abinci da Abubakar da Umar duk haka suke amma har da shi abinda Allah ya nuna haskaka mishi Umar kada a tafi ko ina a gama matsalan cikin gida kafin a je waje shawara da yake bayarwa kenan amma shugaba bai gane haka nan ba bai hakan ba kuma hakan da bai yi ba shine zama nasara نقل ابن كثير في البداية والنهاية حديث القاسم ابن كثير يفتر أتكين بداية ونهاية حديث القاسم وعمرة دعمرة أن عائشة دقى عائشة القاسم dan Muhammadu ne Muhammadu dan Sayyidina Abubakar shi alqasu yana daga cikin manya-manyan malaman Madina da Amara Umar namiji na mace ana ce mata Amaratu an aisha qala ce lamma da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa yi wato a karbi ransa irtaddal arabu qatibatan wa ashrabatin nifaq mafi yawan ƙabilun larabawa sun yi ridda mafi yawan su sun yi ridda wa ashrabatin nifaq sai ga munafunci ƙarara dama ai ana gane ana gane nagartacce ne lokacin da bala'i ya sauka yi ai idan kuna tafiya in ana cikin yalwa to a ya za a gane mutum wanda wa nagartacce ai sai jarabawa ta zo shi ya sanya ko mutum ne aka tambaye ka aka ce ka san shi ka ce ka san shi akan ce kun taɓa tafiya abincin ku ya ƙare ba mai sisi kuka rayu a ba mai sisi in ka ce a sai ce a baka san shi ba ai ana gane juna ne lokacin da aka yi tafiya aka bar gari ba a san kowa ba kuka zama ku ba komi ba sannan komi na ku ya kare to sai a gane waye nagarta in abokantakan ta kullu a haka to shikenan amma in da kowa na da abin da zai iya rikewa hannun shi kunya abokantaka ba abokantaka ake yi ba sai lokacin da babu kuma ko kai ne sai lokacin da baka da shi zaka gane su waye za su zauna da kai in kana da shi wane ma naka ne wane ma ka san shi wane ma yazo ce ai baka gane ni ba eh to ai da kakanka da kakan kakanka to yar gidan su wane to ta taba aure a gidanmu shi ma dai dan uwanka ne dai dole wane shi ma dai dan uwanka ne ai ta maka lissafi can a bugo ka waya can an bugo maka duk wai an san ka to sai ran da komi ya kare tukuna to za ka gane suwaye daga cikin yan uwan naka waya su rika zuwa maka ziyara suwa ba su zuba? ba saboda haka ta ce larabawa mafi yawan ƙabilun larabawa sun yi ridda munahunci kuma ashrabat ta fito kili munafukai suka yi ta kara kaina ba su da aiki sai ba da labarin manzo Allah ya bar duniya su je wani ma zai dauki doki ne fa da guzuri ya tafi wani gari kuna hanzu kuna nan kuna sallan ai ya mutu ku daina Allah ya sauke kai munafuki bai ji dadi ba wallahi nana Aisha tace na rantsa da Allah laqad nazala bi wani abu ya sauka man a rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma launa zala jibalir rasiyati wannan abin da ya fada min inda zai fada ma dutse kafaffe ha sai dutsen ya wargaje narki abin da ya buge ni kasan can bayan mun karanta sai na Umar da ya shigo ya ga manzo Allah kwance shimfide ya bude fuskan shi ya sumbance shi ya ganshi shimfide ya shi da Mugira bin Sha'uba kokolo shi kawai sai kanshi ya zafi da ya zo yana jawabi ya ce manzo Allah ya je ya dawo ne na na shami tace tace ni ma abin da ya zuciya na kenan saboda dukan ya kai duka tana gaba mutuwa yi ba su biyun nan kawai dukan da rasuwar ta yi musu suna ganin bai mutu ba ba ma bai mutu ba kawai kaga ai abu yayi zafi saboda haka tace da zai fada mu dutse da lahadha da dutsen ya rikici ya rushe ya watse wasara ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce sahabban manzan Allah salasa suka kasance ka'annahum mi'iza Mutsira, kamar irin awakai ne wanda suka waye gari a kwanukan ruwan damina na farko fi hashin kuma ya kasance suna cikin buka fi lailatin mutira kuma a daren ana ruwa bi ardin musabba'a kuma garin da kuraye wannan misali ta bada ba karamin wato rubin ya kai rubu idan damina ta fara a al'adance damina tana farawa ne da ruwan yamma tana karewa ne da ruwan safe to ka abin nan bazara ya shiga damina ta kama an fara ruwan farko wanda za ka iska irin wannan ruwan yana ɗauko iska da ƙura to iska da ƙura ya taso mai ƙarfi ga ruwan sama ga shi ba mafaka sai wata ‘yar bukka ka tuna yadda akuya ba ta san ruwa kwata-kwata irin wannan jan akuya idan wannan iskan ya taso takan rasa inda za ta sa gabanta ne to kuma ga dare ake tunkara ruwan yamma ne ga ƙura ga shi lokacin ruwan ya sauka ga shi ba ta so ruwa ya duke ta ga shi sai bukka bukkan bai itare mata ruwan 100 bisa 100 sannan kuma ga kuraye su ma sun ruɗe suna kuka wanda kukan kura da yamma firgita dabbobi yake yi ka kaddara waɗannan dabbobin wani irin rikicewa za su yi to ta bada siffa haka sabu suka rikice sun rude wannan yana wannan tunanin shi daban wannan me yana ga ya za a yi wani yana ga ta ina za a fara wani yana ga me za a yi duk haka suke abin ya rikice gaba ki daya shine ta bada misali za mu maimaita misalin ka annahum ma'iza mutira kamar irin awakan nan ne jajaye wanda ruwan sama ya tare su fi hashin a cikin bukka fi lailatin mutira gashi kuma suna tunkaran dare ne dare na ruwa bi ardin musabba'a a garin da ke cike da kurayi su kansu kurayen ruwa ya koro su iska ya koro su ƙura ta tunnike ba san inda za su nufa ba haka sahabbai suka wannan sun yi nan su biyu wannan sun yi nan su uku wannan sun yi can munafukai su kuma alhamdulillah kasuwa ta buɗe harka ya samu Allah ya kare fa wallahi tace na rantsi da Allah makhtalafu fi nuqta ba su sabani akan wata nuqta kwara ɗaya ba illa sara abi sai babana ya tumanya ya miƙe tsaye bi khatliha wato bi khalliha da warware wannan matsala ne ha sai ya samu igiyan da zai zargo wannan matsala wa fasali ha ya warware wannan matsala sai na bakar a wannan yinin ana rudu ana firgice waɗannan sun koma gida waɗannan sun koma kasuwa waɗannan sun zauna a masallaci waɗannan sun koma cikin kowa da inda ya kama waɗansu sun koma bayan gari sun tsuguna su gaya za a yi ana nufin sahabbai na kirki kenan abin ya duke su munafukai sun fantsama duk inda sai na bukari ji an ce wuri kaza da matsala haka zai can wuri kaza da matsala ya can wuri kaza da matsala ya can haka ya ta zirga zirga yana kokarin ya rage musu tension to a haka ne kuma yaji mutanen Madina sun gangara saqifa bani sa'ida sun gangara gidajen bani sa'ida da su wannan lambun nasu suna taro su kuma za su karbi shugabanci can ya bar abin da yake nan kuma yayi can don a warware wannan matsalar haka yi ta zirga-zirga wannan yini har aka tabbatar mashi da shugabanci ya ci gaba da wannan zirga-zirgan yaya zai yi warware matsalolin kuma galibi shawarwarin da ake bada za ka iske da sun gama badawa kwata-kwata sai ga shi yi na to kuma duk inda ya yi sai ga ne nasarar take an gane wannan ko to waɗannan matsalolin malam ya kawo su su ne ya kawo mata zahari karewan baya na farko waɗannan matsalolin da waɗannan rigingimin da fitintunan da wannan rudewan yaya aka yi aka warware su shine zai kawo asima ɗunke waɗannan ɓarakokin da suka taso mako mai zuwa sai mu tattauna akan asima ɗin kamata ya yi mutum ya muraja'an asima karyewan ya ga matsalolin guda nawa ne matsalolin guda nawa ne kuma ta yaya suke yadda mun shiga asima warware matsalolin 自我的机。